wannan bayanin takwa ne da bayanin zakka sannan daga bayan sura ta goma sha takwas kuma shine bayanin annabin karshen zamani da zai zo wanda shine wallazina hum bi ayatina yu'minun saboda haka ijmalar alkur'ani ya kawo abin da yake surori masu yawa na attaura suke ciki su kamar yadda in kuka ka in mutum ya karanta zai gani ana cewa a cikin mai da a cikin a 'ya'yan itatuwa da kayan noma ga abin da mutum zai fitar da mikidarin kuma za ka ajiye ne a kofar gida fakirai su zo su ɗauka su ci yadda suke so su ci na ci su bar na bari bayanin yadda saboda haka akwai bayanin zaka kamar yadda alkur'ani ya ce allah ya ce fasa tubuwa ne na biyu na to aka soma bayanin me takawa sannan wani yutuna zaka aka yi musu bayanin yadda yadda zakka take والذين هم بآياتنا يؤمنون aka ba su labarin annabin da zai zo karshen zamani wanda sai sun yi imani da shi za su samu wannan rahama to amma suka tawilin wannan annabi da cewa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane ayar ta nuna a cikin attaura abinda aka ce musu shine zai zo daga cikin yan uwansu su suka baddala wajen fassara suka ce zai zo daga cikin su domin su nuna kan cewa isra'ilu ne dan haka alkur'ani ya zo musu da raddi cikakke da cewa shine annabiyul ummi sannan wannan ya ce wata addu'a mutum ya kamata ya rika yi idan an yi masa sihiri eh, mutum ya nizinci al-mu'awwidat domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a taɓa saukar a cikin attaura da linjila da alkur'ani ayoyi da aka yi isti'aza ake neman tsari da su ba kamar waɗannan su ne kulhu Allahu ahad da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas Eh, waɗannan su ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi isti'aza da su yayin da aka yi masa sihiri kamar yadda zo a cikin sahihul bukhari da kuma abubuwa waɗanda yake malamai malamai na sunna sun yi na tafarkin ruqya da ayoyin alkur'ani a kamar yadda ya zo a cikin tafan da malaman suna suka rubuta na rukuya da sai kai amfani da su allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga sharrin shaidan da sharrin masharata wannan ya ce a duk isar annabawa da ta gabata mun ga duk ana ana raɗawa mutane sunayensu amma banda annabi lut shin lut ba suna bane a lut suna ne akwai kuma daga cikin masu riwayar hadisi wanda yake da suna lut ba zan iya rike shi ba a yanzu amma sosai na gan shi kuma ina ganin in ka tsaya ka duba kamar zafan hadisi kamar irin su taqribut a ko kuma ka duba irin su lisan mizan al da su lisan al-mizan za ga wanda suke da wannan suna ai babu aibi a cikin suna sunan annabi da Allah kuma yake ambace sunansa a cikin wato a cikin alkur'ani. Eh. shi annabin Allah ne kuma sunansa kenan kuma an samu musulmi wanda suka sanya ma kansu wannan suna din ana sanya ma kuma suna ana san ɗaya daga cikin sunaye da musulmi suka tabbata akan sanya ma ƴaƴansu shi su ne sunayen annabawan Allah jalla wa ala wannan yace waɗansu malamai suna cewa rufe taro da addu'a bid'a ce ai mana a ƙarin bayani a idan aka ce ba za a tashi da taro ba sai an rufe da addu'a wannan shine zai zama to bid'a amma dan an musulmi sun taru kafin su watse sai addu'a ta ya zai zama to bid'a kafaratul majlis ai addu'a ce sai a ce bid'a ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zama a cikin wani majalisi ba bai taba wani aiki na ibada ba face ya rufe da kafaratul majlis hatta alwala idan yayi yana kafaratul majlis da karatun alqur'ani idan yayi yana kafaratul majlis haka zalika in dai ya zauna a cikin majalisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani mutum da ya zauna a majalisi sannan da zai tashi wannan kafaratul majlisi ya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sarki ya tabbata gare ka ya Allah tare da subhanaka wa bihamdik ashhadu sarki ya tabbata a gare ka ya Allah tare da yabo a gare ka ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai kai kuma ina neman gafara daga gare ka ina tuba ya zuwa gare ka in yi wannan face Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa irin abubuwan da ya aikata na yasassan magana allahu wato maganganu da basu dace ba a cikin wannan majalisin sai Allah ya yafe masa saboda ita kanta wannan addu'a ce sannan ga hadisin Abu Isa Tirmidhi hadisin da imamu tirmidhi ya rawaito na hadisin abdullahi bin umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba haduwa da sahabbansa sun zo masa ba face yayi musu wannan addu'a allahumma qsim lana min kamata ma taqulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik zuwa karshen addu'a imamu tirmidhi ya ce hadisi ne hasan haka dalika kuma wani daga cikin malamai ma na zamanin nan shi ma ya ce wannan hadisi ne hasan haka aka ruwaito abdullahi umar ibn umar da ya ruwaito wannan hadisin idan mutane sun zo masa kafin su tafi sai musu wannan addu'a saboda haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutane da suka zauna a wani majalisi ba su ambaci Allah ba ba su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan suka tashi sai wannan majalisi ya zo musu da na sani ranar alkiyama duk waɗannan suna nuna kan cewar yin ambaton Allah a majalisi abu ne wanda yake kyakkyawa wanda yake da asali sai dai ba a ce wato a yi shi a wato ba a ce a yi shi kamar yadda za ka ga an yi taro a ce a yi opening prayer a yi closing prayer kuma sai ga a zo a ce inda musulmi da kirista ne musulmi ya bude kirista ya rufe ko kirista ya bude musulmi ya rufe wanda yake kuskure ne wannan wa a karanta tare a wannan wannan ai duk wannan a karanta tare imam malik yayi inkarin wannan karanta alqur'ani ko wani jiji ina sa tare da murna da a ce a ce eh, to a wannan dai wannan abin da ake yi ake cewa a tashi a ce kowa ya karanta sura kaza a karanta kulhuwallahu kaza ko makamancin wannan wannan gaskiya ina ta tawakkufi a kansa saboda ni ban ga wani daga cikin a cikin tafan asar an ruwaito magabata suna haka ba a cikin usulobin addu'a yawanci abin da akan yi mutum ɗaya addu'a mutane su yi ta amini eh, amma waɗansu suna tahrijinsa akan cewa tawassuli ne cewa mutane a ce in an ce su karanta wannan wato kamar sun yi tawassuli da wannan karatun ka Allah maɗaukakin sarki ya karfafa addu'a su to amma kasancewar ban ga wani daga cikin magabata yana yi ba kuma yin tawassuli da alkur'ani yana da asali shi yasa gaskiya ba na inkari akan wannan saboda ilimi na har yanzu bai takaita akan ainihin hukunci akan wannan ba ba zan iya saki ba zan iya itlaqin akan cewar yin haka bid'a bane amma a ce in an gama taro ga baki daya a ce bisirin fatiha kowa yayi ya karanta ga baki daya da murya daya wannan imam malik yayi nassi akan inkarin karanta alkur'ani haka kuma ibn al-hajj a cikin al-madkhal ya ya kidaya shi daga cikin nau'i na bid'a saboda haka wannan tunda mun samu magabata sun yi hukunci akan sa wannan kada aiki amma abin da yake wanda yake akwai ishtibahi wannan ni dai shaksiyan ina tawakkufi a kansa har sai tukuna ilimi ingantacce ya bayyana a gare ni na'am ban ji ba eh yawanci aka cika a ce wajen buɗewa kirista su yi wajen rufewa musulmi su yi a taro wanda ya haɗa musulmi da kirista idan za a yi addu'a musulmi ne za su yi addu'a amma abin nan musulmi ya tsaya a wajen da kirista za su yi addu'a su sauraro addu'a su bata taso ba ko ya musharaka kan yayin da yake addu'a imam malik ya ce yayin da ake roƙon ruwa a ba mu kirista izini su ma su roƙon ruwa ba wai dan ya inganta amma ya ce su yi a lokaci daban da musulmi suke ba su je su a wuri ɗaya ba kada su je su a wuri ɗaya waɗanda suke masu rauni imani su ga an yi ruwa su a ah, ka gama kirista ba shi ana karɓar addu'a su amma abin da ya sa imam malik ya ce a kyale su su ne ce saboda tun da addinin musulunci ya yarda su ci gaba da addinin su inda za su zauna a cikin musulmi bisa alkawari na zaman lafiya kuma in suna karkashin musulmi suna biyan jizya ba a tilasta su cewa dole sai sun bar addinin su ba wanda ya nuna kan cewar an wato an inda wato an yaje musu yin addu'o'insu an yaje musu yin ibada irin tasu ba tare da musulmi ya yi wani abu da zai nuna ingancin wannan ibadar tasu ba don a wajen musulmi ibada ce ba ingantacciya ba saboda akwai shirka a cikin addu'a su in addu'a suna yin ta ne da shirka da annabi isa ba allah kaɗai suke roƙo ba suna cewa dukkan addu'ar su wato da sunan annabi isa kamar yadda zamu ce da sunan allah muke addu'a da su da sunan annabi isa suke saboda haka shirka ce wannan da haka duk musulmi da ya inganta addu'ar su to kamar ya inganta kafirci ne wanda inganta kafirci idan mutum da gangan da sani yi kuma wannan ridda ne to amma an a an yi nasu addu'ar wannan yana da asali kamar yadda muka samu a cikin al-istisqa amma musulmi ya ce su zo su masa addu'a ko su buɗe sa da addu'a da izinin sa a shi ya ce su yi addu'a a kan taro wanda yake nasu ne to wannan inganta tafarkin su ne wanda ke kuma wannan kuma wanda ya saba ma aqidar da musulunci ta alwala wal bara a barranta daga addinin su a barranta daga abin da suke akai saboda haka irin wannan idan mutum taro ne wanda yake ake irin wannan maimakon ka ce sai an bude da addu'ar kai kai sunan Allah kai ka fara addu'a kai kowa ya da kowa su san sunan Allah ka fara da sunan Allah kuma nibin da ake so a cikin taro kenan ka ambaci sunan Allah kada ya zama to taro ne na gafala na hmm. hmm. eh babu ma kace kowa ya addu'a shikenan Eh, babu komai kowa ya addu'a kamar ta wannan ce kamar ta roƙon ruwan yayin ce su ma su addu'a musulmi ma su addu'a wanda ba musulmi ba su yi addu'a kwarai da gaske wannan yace akan karatu na aya ta da da hamsin biyar waktara Musa qaumahu na rajulan miƙatina miƙatin da suka je ne ban gane ba a sama yake ko a ƙasa a yaushe za su tafi sama da mutum saba'in miƙaci abinda ake nufi da al-miƙat shine wurin da aka wakata masa aka iyakance masa baka ji ana miƙacin ɗaukar ihrami ba hmm? miƙacin ɗaukar ihrami yuhillu ahlul madinati min dhil hulayfa wa ahlul sham min al-juhfa wa ahlul yaman min yalamlam hmm? ko kuma a wata riwayar miƙatu ahlul madina dhul hulayfa miƙaci wato wurin da aka iyakance ma'anar miƙacin da Allah maɗaukake miƙacin mu da Allah yake nufi wato wurin da Allah ya iyakance masa zai haɗu da shi wanda ba a bayyana ba alƙur'ani a ina wannan yake shi ne muka ce miƙacin guda uku ne akwai miƙacin da annabi sallallahu da annabi Musa sallallahu alaihi wasallam ya zance da Allah wanda aka ambata mana wurin shine turu sina shine turu sina a daidai fil buƙatin mubarakati min shajara a waje mai albarka na wata bishiya wadda take a nan kuru sina dutsen sina wannan an iyakance shine miƙati na farko miƙati na biyu shine inda aka bashi aka ba mu annabi Musa at-taura kuma a miƙatin akwai dutse wanda annabi Musa yana ganin sa tunda Allah madaukakin sarki ya ce masa ya dubi dutse قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ya tabbata wannan dutsen a makaninsa za ka gani wani dutse ne Alƙur'ani bai ayyana ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bata bayyana ba amma riwayoyin tarihi da isra'iliyat sun ambaci wani dutse ne ai sun ambaci inda dutsen yake wal ilmu inda Allah miqati na uku shine wannan waqtar musa qawmuhu 70 rajulan li miqatina shi ba ayyana shi ba a ina ne miƙatin yake ina ne wajen saboda haka ma'anar miƙati waje um, ba kuma a sama bane a bayan ƙasa ne kamar yadda dukkan sauran mawaƙi sun guda uku a bayan ƙasa ne wannan ya ce nasiha ga 'yan uwana ɗalibai kasancewar malam yana da sauƙin kai bai kamata ba malam yana cikin bayani wani ya rinka yimar wata tambaya ko kuma gyaran magana yin hakan akwai rashin tarbiyya ga abin da muke karantawa da kuma shi malam don allah mu kiyaye to jazakallahu khairan da wannan nasiha sai dai akwai idan wani lokaci a cikin tambayar ko a cikin amsar wani abu ya shiga duhu ko wata munasaba ta taso babu laifi na yi izini a iya kawo wannan na yi izini saboda haka in sun yi haka babu rashin tarbiyya ya kuma lafiya muku ku sanazidul muhsinin da sannu za mu yi ƙari ga masu gabayin Allah masu ihsani fabaddala alladhina zalamu minhu azalimai daga cikinsu sai suka musanya qawlan ghayra alladhi qila lahum suka sanya sai suka musanya da suka musanya qawlan da maganar da aka gaya musu su faɗa da wani da wata magana sabanin maganar da aka ce musu fa arsalna alaihim rijzan min sama sai muka aiko musu da azaba daga sama bima kanu saboda zaluncin da suka kasance suna yi wannan ayar kwatankwaciyar ayar da ta gabata ce a cikin suratul baqara wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wa qulu wa wadkhulu albaba sujadan wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum to Allah madaukakin sarki a can ya ce wa kulla dukulu hadhihi alqarya yayin da muka ce musu ku shiga wannan alqarya a can wajen da yake hitabi ne ga bani isra'il na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin hitabi gare su ne tun da yadda ayar ta faro wa iz duk bikum al-bahr fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa iz najaynakum min ali fir'aun ana fadan bani isra'il ana zance da waɗanda suke na wannan zamani ne da kafin hitab yayin da muka tsirar da ku daga yayin da muka tsirar da ku daga fir'auna yayin da muka tsirar da ku yayin da muka raba teku a gare ku muka tsirar da ku muka halakar da fir'auna kamar wato su aka yi ma bani isra'il din zaman wanda ake zance da su da alkur'ani domin iyayensu aka yi ma a wannan makami ne na a tunatar da su ni'imar da Allah ta'ala ya yi ma iyayensu wannan sura kuwa ana fitabi ne ga musulmi da kuma waɗanda suke ba musulmi ba mushrikai na makka don a sanar da su abin da ya faru ga al'ummomin da suka gabata saboda su san sunnar allah jalla wa'ala wajen mu'amala da wato wajen mu'amalar mutane da manzannin allah da yadda allah yake musu ni'ima su kafirce ni'imar yadda kuma allah maɗaukakin sarki duk wanda ya kafirce masa ma ni'imarsa to azabarsa mai raɗaɗi ce saboda haka wa'azi ce a cikin suratul araf ga al'ummar musulmi da al'ummar da'awa wadda musulunci ya zo yake musu da'awa tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har kasa to amma akwai bambanci wajen ibarorin wanda wannan bambanci yana nuna tafannumi na alkur'ani saboda ya kawo ma mai ji nishaɗi duk abubuwan da alkur'ani ya faɗa gaskiya ne haka suke to amma a wannan waje sai a faɗi wani abu da ba faɗi shi a wancan wajen ba yanzu kaga a can sai aka ce wa ikun na da muka ce musu ku shiga wannan alƙaryar wannan anan kuma sai aka ce wa idkila lahu muskunu aka ce ku zauna a cikin wannan alƙaryar to wanne ne wanne ne ba wanne ne ba biyun ne an ce ku shiga alƙaryar kuma an kun shiga ku zauna to amma a bakara sai aka yi magana kawai ku shiga a nan kuma sai aka yi magana ku zauna du abu biyu aka faɗa musu amma saboda yi munasaba saboda hikima ta zance sai aka faɗa abin da yake a can ba shi aka faɗa a nan ba tare da cewa duk abubuwan guda biyu dukkaninsu suna dukkaninsu wato umarnin Allah gare su ya kunshe shi an ce musu su shiga alƙaryar ba kawai su shiga ba haka in sun shiga kuma su zauna a cikin ta ma'ana an halatta musu zama a cikin alƙaryar da an halatta musu shiga cikin alƙaryar da kuma zama a cikin ta kuma a can aka ce fakulu min ha haifu shitum nan kuma aka ce wakulu min ha haifu shitum can aka ƙara da ragadan nan kuma ba ƙara da ragadan ba aka kawo fa a can nan aka kawo wawo saboda a can wajen daga mutum ya shiga aka ce kuna shiga fakulu sai ku fara ci nan kuma ba a kawo fa ba sai aka kawo wawo ku zauna a ciki kuma ku ci domin a can ai ishara ga cewa shigar shiga ce ta an halatta muku kuna shiga ya halatta ku ci abin da kuke so a ci nan kuma da aka ce ku zauna sannan ku ci wato ba zama kai aka halatta muku ba an ba ku masauki wato gidaje kuma an ba ku hanyar cin abinci a cikinta saboda kowanne ta kunshi da wata ayar bata kunsa ba wani yana daga cikin balagar alkur'ani da hikima ta alkur'ani da za ka ga a cikin ibarori kaɗan ta kunshi bambancin ma'ana wanda take maimakon a ce duk abubuwan aka faɗa sai a faɗa abin da yake sai a faɗi wani a nan a ɗaya wajen kuma a faɗi wani a can kuma da aka ce a can aka ce wa kuma na haifu shi ragada ku ci a cikinta daga duk inda kuke so ci wanda yake mai yalwa wato ba a kange ku ba wajen ci ya nuna kan cewar an yalwata musu abinda Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa musu a cikin wannan alƙaryar nan ba a maimaita ta ba saboda ikhtisaran saboda takaitawa domin tunda an faɗa a can ya wadata gari ka san kan cewar halatta musu ci da aka yi halacci ne wanda yake na yalwatawa da komai da komai to wannan yana daga cikin balagar alkur'ani tafsirin ya gabata a cikin suratul baqara wanda yake hasiluhu shine Allah madaukakin sarki ya halatta musu alƙarya wanda an yi saɓani wajen ayyana alƙarya alkafir sun ce baitul maqdis ce Allah ya halatta musu su shiga cikinta kuma ya halatta musu su ci su sha a ciki amma sharaɗi shine don su san cewar da Allah ya musu wannan ni'ima to an rataya ta kuma da bin Allah da umarni shi ne za su shiga cikin garin suna masu sujada suna masu faɗin neman gafara Allah jalla wa'ala sujada a nan wajen banda abin da ake nufi da kaskanci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya shiga makka Allah bai taba halatta bai taba sallata wani daga cikin bayansa akan maka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam abraha ya zo da giwaye zai ci maka Allah ya turo masa tsairon ababi amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya ci maka da yaki kuma shine kadai wanda ya halatta masa ya ci ta da yaki bai halatta ta ba ga wani kafinsa kuma ya haramta ta ga duk wanda zai zo bayansa to saboda wannan ni'ima da Allah ya yi masa salawatullahi wa salamuhu alaihi bai tashi shiga makka ya shiga maka yana mai sunfi da kansa hatta kirjinsa yana gogon wato yana gogon itacen sirdin raƙuminsa taguwarsa saboda kaskan isa matuƙa wajen kaskantar da kai ga Allah bai shiga a matsayin jabberi ba cewa to ni ne wanda ba wanda ya hal Allah ya halatta ma makka sai shi ya shiga yana mai ji da kai ina salawatullahi wa salamu alaihi yana mai gayar tawadu a cikin wannan makami da Allah ya nuna masa izza a cikin wannan makamin da Allah ya masa abin da bai yi wani ba to sai ya to yana cike da kaskantar da kai ga Allah wannan shine yake nuna kamalin sanin Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kamalar ubudiyya wato bauta jin bauta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda Allah ya ce irin wannan Allah ya ce ma Yahudawa su kaskantar da kai saboda ni'imar da Allah ya musu saboda sun ya fitar da su daga garin fir'auna ba su da ƙasa yawo suke yi ba su da wurin zama ba su da alƙarya ba su da gidaje Allah ya ce to da ƙasa ya ba to ne kamata su yi in ba su godiya ga Allah ba to godiyar ga Allah shi ne Allah ya ce musu su shiga suna masu kaskantar da kai kuma su ce su rinka faɗan wannan kalma ta cewa Allah ka yafe mana zunubanmu ma'anar hifa ɗin kenan sai suka a Allah maɗaukaki eh, a nan wajen kun ga an ƙaddamar da a kan wadda wadkhulul baba sujjada a bakara kuma bil aks a bakara aka ce wadkhulul baba sujjada waƙulu hibba to wannan duk ma'ana duk ɗaya ne saboda ita wau a larabci ba ta nuna tartibi za ka iya cewa ja'a zaidun wa amrun wa bakrun duk ba tare da wannan da nuna kan cewa wani ne ya zo na farko ba da yana zai ne ya fara zuwa ba sannan bakun sannan abu saboda kan kace ja'a zaidun wa bakrun wa amrun kace ja'a bakrun wa zaidun wa amrun duk ma'anar su daya a larabci amma in kace ja'a zaidun fa bakrun fa amrun ja'a zaid ya zo sannan bakru sannan amru ko babu wani tsakanin zaid da amru sai bakru babu wani bayan zuwan bakru sai amru to fa ita tana tana tana hukunta tartibi amma ita wai ba ta hukunta tartibi saboda haka in ka ce eh, da aka ce wadda wadkhulul baba sujadan wa qulu hifatun aka ce wa qulu hifatun wadkhulul baba sujada ne ba zai ga wani bambanci ba a cikin wannan domin maksudi ba shine a faɗi wanne ne aka ce su yi daga farko ba wanne ne aka ce su yi daga ƙarshe domin dubin za su za su yi su a lokaci ba su shiga suna masu ƙasƙantar da kai kuma suna masu faɗin wannan kalmar babu tartibi a ciki ko ba ku kula ba domin shigar su wato yayin da suke shiga suna masu kaskantar da kai sun fi da kai ga Allah kuma yayin da suke yin wannan sun fi da kai da Allah yayin nan kuma suke faɗan hikmatu yayin da suke faɗan hikmatu yayin nan kuma suke sun fi da kai ga Allah saboda haka duk ga ɗaya ne da haka babu bambanci ko ka ce wani gulun babu su jirawa ko ka ce daga farko ko ka faɗa daga ƙarshe to Allah ta'ala ya ce fa badala alladina zalamu sai waɗanda suka azzali wanda suka yi zalunci minhum daga cikin su domin ishara ga cewa ba dole suka yi wannan zaluncin ba ba dole suka baddala ba sai suka baddala magana ba magana da aka faɗa musu ba suka faɗi wata magana daban ya zo a cikin sai hasayin bukhari sun ce habbatun fi sha'ara kuma maimakon su shiga suna masu sujada sai suka shiga suna masu jan gindi dan me yawa wani alamar izbili ce wato suka shiga suna masu jan gindi maimakon su shiga suna masu kaskantar da kai na sujada kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira a cikin bukhari to Allah ya kira su da azzalumai saboda sun can ba su ba da umarnin Allah ba su ba da umarnin Allah wajen da ba su ajiye shi wajen da ya cancanta a ajiye shi ba kuma anan ce minhum daga cikin su don ishara da cewa waɗansu daga cikin su ne kawai suka yi haka amma akwai wanda yake basu ba saboda Allah ta'ala ya ce wa min qawmi musa ummatun yahduna bil haqq waɗanda suke shiryarwa da gaskiya wanda Allah ya musu kirari kan cewa al'umma ce adila su ba su wannan ba amma a can ba a ce waɗansu daga ciki bane sai aka ce kusan gaba aka ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum a cikin suratul baqara ba a ce minhum ba sai aka yi isha'ari kamar cewa da baki ɗaya su domin nan wajen ana faɗar bani isra'il ne a kan abin da iyayensu suka yi wanda kuma su suke kan abin da iyayen nasu azzalumai suke kai saboda haka makamin makamin ba makamin da za a ce a'a akwai waɗansu wanda yake ba azzalumai ba domin makami ne na a aibata su ai musu faɗa a kwankwashi zuciyarsu akan zaluncin da suke yi wanda suka ci gadonsa a wajen iyayensu kuma shi yasa a can sai aka haɗa zaluncin su da fasikanci a nan ka kawai aka faɗi zaluncin nasu aka ce a can aka ce bima kanu yafsukun nan kuma aka ce a bima kanu yazlimun wato Allah ya aiko musu da azaba daga sama shine ar-rijis wadda azaba ce wadda ta halakar da yawa daga cikinsu a cikin lokaci dan kankani bima kanu yazlimun saboda zaluncin da suka yi na saba umarnin Allah wannan ishara ne da cewa Allah sari'ul iqab mai gaggawar ukuba ne domin suna yin wannan sako wannan ba'un ya zo musu shine azaba wanda ta zo musu daga sama an ce shine annoba dan haka idan annoba ta zo azaba ce a Allah madaukakin sarki ke ma mutane akan saba masa da suka na'am إذ تعتيهم ميثاقهم إذ تعتيهم ميثاقهم يوم صدرهم شرعا ويوم لا يسجدون لا تعتيهم inda wato kifayensu suke zuwa musu baje-baje a kan teku ranar da suke yin asabar wa yau na a a tihu ranar da ku ba sa yin asabar kifayen ba sa zuwa musu na bulogu to kamar haka ne muke jarraba su bima kanu saboda abin da su kasance suna aikatawa na fasikanci wannan alƙarya wannan kissa ce wadda Allah ta'ala ya ce Yahudawa sun san da ita ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت kun san daga cikin waɗanda suka yi suka ketare iyakar Allah akan sha'anin asabar amma kuma ba ta cikin tafan yahudawa ba ta cikin attaura ba ta cikin labarin su saboda haka idan a ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan gani dole daga wajen Allah ne idan da kamar a ce su ba su santa ba ba su san kisar ba da su yi ba za a ce a'a wannan kai ne ka faɗa ni a cikin tarihi mu babu wannan amma ba wanda ya masa inkari kuma da yahudawa da suka musulunta sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ya sa dalilin da za su yi su ce a'a wannan ba baya cikin littafin amma saboda sun sani shi yasa suka ba su musulunta ba kuma ta zamanto aya ga duk wani wanda ya san tarihi yahudawa akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam labari ne yake zuwa masa daga wajen Allah jalla wa ala domin babu ma ba da masdari ballantana ya san ya daga cikin abin da yake wato labari ne nasu da suke rike da shi wanda suke ɓoye shi saboda aibi ne a cikin tarihin shi wanda ba sa sanar da mutane shi amma Allah maɗaukacin sarki ya tona musu asiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu kuma wannan sura ce ta faɗi makiya tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina ya cuɗanya da yahudawa ballantana a ce ai da ya zauna ne labari aka ji labari ai cewa ga wani abubuwa ma wanda yahudawa suke yi sannan tun maka ne wannan tun kafin ya haɗu da yahudawa saura ka duk waɗannan sa daga cikin alamomi na wato ayoyi na gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda alkur'ani yake faɗa ga ahlul kitabi kuma irin waɗannan abubuwan su ne ahlul kitabi suke gani a kowace a kowane lokaci tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah ya nada kasa suke yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam suke shiga addinin musulunci Allah ya ce ka tambaye su labarin wannan alƙarya wannan alƙarya an ce madinatu aina aina ce wadda har yanzu ana ce mata ilat nan wato tashar jirgin ruwa ce yanzu ta aqaba a cikin kasar jordan take a daidai inda kun san tekun bahar maliya ya kasu kashi biyu kashi ɗaya ya tafi wajen suez kashi ɗaya ya tafi wajen akaba zuwa wajen urdu wajen jordan to inda tekun bahar maliya ya haɗu da ƙasa a nan garin ainami ita ce alƙaryar alƙaryar nan kissarta shi ne kamar da allah maɗaukakin sarki ya zanta mana alƙarya ce wadda take a bakin teku shi ne hadiratul bahar a bakin teku take su kuma mutanen yahuda a lokacin nan suna zaune a cikin wannan alƙaryar waɗannan mutane littattafansu sun nuna a cikin labarukansu sun nuna kan cewa a zamanin annabi dawudu ba zamanin annabi musa ba ne saboda haka wannan kissa ce da ta zo bayan annabi musa sun kasance a sun yi sun saba umarnin allah da ya zo musu dangane da ranar asabar saboda allah ya umarci su cewa ranar asabar babu aiki ranar asabar babu aiki ba zuwa kasuwa ba zuwa gona ba masu yin su ba za su su ba al'adar aikin wannan alƙarya su suke yi kama kifi kamun kifi suke yi saboda suna bakin teku to ranar da ranar asabar sai kifaye su zo musu baje-baje kan teku baje-baje take zuwa musu a kan teku in kai haka da hannunka ba sai ka kama wa yau ma la lati a ranar da ba sabar ba kuma ba za su zo ba a nemi kifi a rasa a nemi kifi a rasa saboda haka su yake musu wahala Allah ta'ala ya ce wannan jarabawa ce ya musu kadalika na buhu kamar haka muka jar muka musu jarabawa wa yake da iko a kai tura musu kifi ubangijin dai mahalicin su ne musu wannan domin ya jarabce su domin ne Allah ya musu wannan jarabawa bima kanu yafsukun saboda fasikancin da suke yi wato wannan yana nuna mana saɓon Allah yana sanya Allah mutum Allah ya jarabce shi da saɓon Allah ya jarabce shi da jarabawa da Allah ya jarabce shi da fitina abinda zai masa jarabawa a cikin addini shi yasa malamai suke cewa al-ma'asi baridul kufr saɓon Allah wato hanya ce da take kaiwa zuwa ga kafirci saboda in kana sako sai jarabawa ta rinka zuwa da za ta sake sanya ka ka faɗi wannan ka faɗi ka fada cikin ramin sako to Allah ya musu wannan jarabawa saboda fasikancin da suka kasance suna yi Allah ta'ala ya ce wa ifqalat ummatun minhum sai ka tuna yayin da wata al'umma daga cikinsu wata jama'a daga cikinsu ta ce lima ta'izuna qauman me yasa kuke wa'azi ma mutane Allahu muhlikuhum ai Allah shine mai halaka su aw mu'adhibuhum ko kuma musu azaba azaban shadida azaba wacce take mai tsanani sai suka ce ma'aziratan ila rabbikum muna yin wannan wa'azin ne domin neman hanzari ya zuwa ga ubangijin la wala ya yattaqun kuma la Allah za su ji tsoron Allah Allah bai bayyana menene shi da suka yi ba da saba umarni saba umarnin nasu shine sai suka yi dabara idan kifayen sun zo ranar asabar ba za su so ba amma sai su je su rani yanda idan kifa kamar dam kenan yanda idan idan ruwa ya ja yana ja sai su kasance a cikin wannan ramin kaga ba su so ranar asabar ba ranar lahadi ran ruwa zai ja kifaye su fi zuwa wannan ranar ya tara kifayen jiya sai su je su kwashi kifayen jiya ba su su ranar asabar ba sun saba umarni ranar lahadi da babu su su sami kifin su me yaushe suka kama kifi ran lahadi ai ba ran asabar suke su ba saboda haka Allah ba mu saba maka ba wannan ita ake ce mahila dabara dabara wajen ne wajen bin Allah ko wajen saban Allah wajen saban Allah tur da wannan dabara ta su to sai waɗansu daga cikin mutane sai suke musu wa'azi malamai kenan masu tsoron Allah wannan saban Allah kuke ku bane kun ga an samu masu wa'azi ko an samu masu laifi to sai aka samu jama'a ta uku ita ce wadda Allah ya ba mu labarin ta nan wai qalat ummatun minhum wata al'umma daga ciki sai ta ce wai me yasa ne kuke ce ma waɗannan mutane wa'azi kun yi musu wa'azi ba su arsu ba Allahu muhlikuhum Allah shi ne zai halaka su aw mu azaban shadida ko kuma musu azaba azaba mai radadi ku dai da ba ku yi ku kaine su wato suna yin inkari wato suna su ba su yi ba amma ko ba su inkari ba kuma suna cewa masu inkari ne sa kuke inkari masu inkari sai suka ce ƙalu wannan ƙalu dinnan yana komawa ya zuwa ga masu inkari wanda aka fahimci cewar su ne masu yin wa'azin da ake hana su su wa'azi masu wa'azi ne suka faɗa wato qalu ay qala ashabul amin mau'ida masu yin wa'azi ma'aziratan ila rabbikum muna yin wannan ne domin neman hanzari wajen ubangiji a kira'ar jumhur wannan ita ce kira'ar hafs an asim a kira'ar jumhur qalu ma'aziratun ila rabbikum bir raf'i ai mau'izatuna ma'aziratun ila rabbikum ne wa'azuri neman hanzari ne a wajen ubangiji wala allahum yattaqun la Allah su ji tsoron Allah wanda yake nuna kan wa'azi ba sau kai kawai ake ba a daina yi ake ta yi domin sun yi ne saboda yawan yin su ake musu inkari suka ce ba za su daina ba domin su nemi hanzari wajen Allah saboda hanzari wajen Allah yayin da ukubarsa ta zo shine Allah madaukakin sarki yana tsaye da masu hana wato Allah yana yana tsirtar da masu inkarin munkari shine Allah yake tsirtarwa fa'ida ta biyu ta wa'azi da yasa ba su daina wa'azi ba bayan sun nemi hanzari da Allah wanda ke ne babban uzuri shine babban babban maqsudi ne na ci gaba da yin wa'azi mutum ya sauke nauyi wajen Allah ma'ana cewa Allah ya san cewar shi yayi bakin ƙoƙarin abin da Allah ya ce masa yi ya yayi inkarin munkari fa'ida ta biyu wala allahum yattaqun la Allah za su ji tsoron Allah domin baka san lokacin da ta kawai za ta shiga cikin zuci ba saboda ka dole ka ci gaba da wa'azi har lokacin da hasken shirya za ta fada cikin zuciyar ya zama to cewa sun ji tsoron Allah at-taqwa kamar yadda koyaushe ake malamai suke fassara mana ma'anar taqwa shine mutum ya bar sako yayi abin da Allah ya ce saboda jin tsoron kada ya saba kada ya fada cikin ukubar Allah to saboda haka da Allahum yattaqun la Allah za su ji tsoron Allah su daina wannan wato mummunar dabara falamma nasu ma zukiru bihi yayin da suka manta abin da aka yi musu wa'azi da shi wato suka yi wato suka manta shi tamkar ma ba a taɓa musu wa'azi ba an je nan ladina yan hauna su Allah yake sai muka tsirtar da waɗanda suke hana aikata mummuna wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'is muka kama waɗanda suka waɗanda suka yi zalunci da azaba wadda take mummuna bima kanu yafsukun saboda fasika saboda abinda suka kasance suna aikatawa na fasikanci falamma atau an ma nuhu anhu yayin da suka yi girman kai wajen aikata abin da aka hana su qulna lahum kunu qiradatan khasi'in sai muka ce musu ku zamanto birrai wulakantattu Allah maɗaukacin sarki ya ce yayin da su masu saƙo suka yi mu'amalar wanda ya manta da wa'azi wato ma'ana ba su da an yi wa'azin da ba a yi ba duk ɗaya ne shine ma'anar da su ma zuke rubi wato da wa'azin da ba wa'azin da duk ne kamar da mutanen annabi annabi hudu suka ce sawa'un alaina aw afta am lam takun min alwa'idi duk da ne a wajen mu ko kai wa'azi ko kai wa'azi ba duk ne to shine wannan halin waɗanda aka yi musu wa'azi suke kunnan uwar shi kamar da hausawa suke cewa suke kunnan uwar shi da shi wato mun ji mun ki to Allah ta'ala ya ce sai ya azabtar da su da azaba mai raɗaɗi akwai fuska biyu cewa Allah ya yi musu azaba yayin da ake musu wa'azi suka banza da masu wa'azi sai Allah sai Allah ya musu azaba mummuna ya tsirar da masu wa'azi daga wannan azabar azabar da ta same su ba da suka ci gaba wannan ci gaban na su nuna kan cewa sun yi girman kai ga umarnin Allah to sai babbar hukuma ta zo musu ita ce Allah madaukakin sarki ya shafe su yake ya mai da su birrai ya mayar da su birrai wannan dai halittar na bin haka aka mayar da su suka zamanto mutane amma gaba amma lokaci ɗaya suka koma suka zamanto birrai shi kana ganin wani da wani ya zamanto a wulaƙance to aka ce wannan ƙoba ce ta biyu yayin da suka zuciya su ta kekashe suka yi girman kai gaban umarnin Allah waɗansu malamai kuma suka ce a duk ukubar biyu eh, wato ɗaya ce ita ce ukubar dai amma an rattaba ta a kan abu guda biyu na farko wato sun ije wa'azi na biyu sun yi girman kai wajen sun aikata umarnin Allah bisa sani domin shi ne ma'anar girman kai ka san cewa wannan abin ba daidai bane babu shubha a gare ka amma ka je kai to shine illar da ke cikin sako bayan wa'azi an gaya maka gaskiya ba bisa jahilci bane ba bisa kuskure bane a'a da ganganci kai to yayin da suke wannan bisa wannan gangancin sai Allah madaukakin sarki ya halakar da su Abdullahi dan Abbas yake cewa an faɗi a akibar waɗanda suke sabo an faɗi akibar waɗanda suke wa'azi allah na yana hauna su masu hana mummuna ne a su Allah ya ce ya tsirar da su amma waɗanda suka ce lima ta'ibuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'addibuhum an yi shiru a kansu ne masirin su waɗanda suke cewa don me kuke wa'azi wato su ba su ba amma ba su wa'azi ba su ba su ba amma ba su wa'azi ba to su ma suna cikin waɗanda musiba ta same su amma Allah ya tayar da su alamin ya ce tsira kai ga waɗanda suke inkarin munkari ne yayin da azaba ta zo da waɗanda suke yi da waɗanda ba su inkari ba to duk azaba za ta gane da su sai dai ranar alkiyama su da basu ba rashin yin su ya amfani su amma a duniya tsira da waɗanda suke inkarin sako ne akwai hadisai da dama da a wato da akwal na malamai wanda ibn kafir ya kawo a cikin tafsirinsa a wanda ibn wanda ya kawo a cikin tafsirinsa zan duba in gani inda lokaci mumkin mu kawo waɗansu daga ciki wanda ali ibn talha ya rawaito a ikrima ikrima ya rawaito daga ibn abbas cewa lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw shadida ma adri ladina ban sani ba sun tsira ko ba su tsira ba قال فلم أزل به حتى عرفته kulla ya ce ban يتي ga ابن abbas ba. ina gaya ban guce tare da shi ba sai da na ce masa har sai da na sanar da shi cewa a'a su ma sun tsira faka sani hulla sai ya bani tufafi wato a cikakke saboda ibn abbas ya yi tawakkufi amma ikrima ya ce masa a'a su ma sun tsira allah maɗaukakin sarki wato allah maɗaukakin sarki ya tsirar da su saboda a sinki a cikin zuciyarsu to Allahu a'lam wannan da wannan magana amma Allah madaukaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna tsira ga waɗanda suke inkarin munkari ne kamar yadda ya zo a cikin hadisai wanda a imam nawawi ya kawo su a cikin riyadu salihin na kan cewar yayin da mutane a munkari ya wato ya gani a cikin al'umma allah maɗaukakin sarki yana tsirar da waɗanda suke inkarin munkarin ne wanda insha Allah ya kai gobe zan karanta mana ɗansu daga cikin waɗannan hadisai bi idnillahi zahirin wannan alkur'ani ya tabbatar da tsira ga waɗanda suke inkarin munkari amma waɗanda ba su inkari ba amma kuma ba su aikata ba ga shi riwaya daga ikrima ta zo akan cewa su ma allah maɗaukakin sarki ya tsirar da su allah ta'ala ala na'am وإذا ربنا يبعثن عليهم Thank you. ubangijin ka yayi sanarwa na la yab'athanna alaihim ila mai qiyamati man yasumuhum su adab lallai wallahi zai tayar da wanda zai gana zai dandana musu mummunan azaba har ya zuwa ga ranar alkiyama inna rabbaka sari'ul iqab lallai ubangijin ka mai gaggawar ukuba ne wa innahu laghafurur rahim kuma lallai shine yawan gafara ne mai jin kai wa qatta'nahum fil ardi umama muka rarraba su a cikin ƙasa al'umma al'umma minhum salihun daga cikin su akwai salihai wa minhum duna zalik daga cikin su akwai wanda suke koma bayan haka wato waɗanda ba salihai ba wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at kuma muka jarabce su da kyawawan ayyuka da munanan ayyuka la'allahum yarji'un la'alla za su dawo ya zuwa ga tafarki Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuna yayin da ubangijinka ya sanarwa cewa zai tayar musu da wanda zai ɗanɗana musu mummunan azaba wato wannan a sanarwa ce Allah ta'ala ya bani Isra'il tun akan harshen annabi Musa cewar su riƙe da saƙon Allah idan kuma idan kuma ba su riƙe alƙawarin Allah ba to ko zai ɗanɗana musu zai zai tayar da wanda zai ɗanɗana musu mummunan azaba a cikin rayuwarsu har ranar alkiyama za su kasance a cikin haka domin ubangijinka inna rabbaka wannan jumla inna rabbaka sari'ul ila sari'ul iqab wannan a matsayin kamar ta'alimi take domin ubangijinka mai gaggawar mai gaggawar hukuma ne daga sun yi zunubi wa daga an yi zunubi ubangijinka ubangiji mai gaggawar hukuma ne in baka badara ka tuba ba to haka yi tare da bani isra'il Allah ya sallada musu jabajira a cikin tarihin shi daga ciki akwai bukta nassar nebukadnezar wanda ya zo ya rusa masallaci na baitul maqdis ya rusa garin ya rusa garin kudus sannan ya kama su ya mai da su bayi ya tafi da su babila domin daga garin babila ya zo a cikin iraq tun daga sham ya kwashe su bayi ya tafi da su ya bautar da su sai da suka shekara da shekaru a babila suna ƙarƙashin bauta kamar yadda suka kasance sun yi bauta a ƙarƙashin fir'auna suka zo suka yi bauta a ƙarƙashin bukta nassar ne wanda a tarihi ake ce masa nebuchadnezzar da turanci sarkin babil haka zalika a farkon kafin zuwan annabi isa a farkon ƙarni na miladiya haka sarkin wato gwamnan daular farisa a ganin a baitul maqdis haka shi ma ya rusa garin ya karkashe yahudawa sai da garin nan ya zamanto ba za a iya zama a cikinsa ba saboda warin saboda warin mutane saboda yawan kisa da da nero abinda nero ya yi a cikin tarihi shi ma sananne ne akwai wani littafi da aka yi a kan baitul maqdis wanda wani daga cikin mutanen turawa ne wanda yake asalinsu suna daga cikin gidajen da suke da dogon tarihi a ciki ya rubuta littafin da wannan kissar ya buɗe haka a cikin tarihi suka kasance ba su taɓa samun gari wanda za su zauna ba lokacin da aka lokacin da a kirista suka ci andalus suka kwace ta daga hannun musulmi yahudawa suna zaune cikin aminci sun ne musu mu'amalar ahlul zimma amma su ma haka aka fitattake su aka kashe na kashewa aka tilasta wanda ba za su shiga addinin kirista ba aka kashe su ko aka sa su suka gudu saboda haka da yawan su suke hijira suka tawo morocco dalilin da yasa aka samu yahudawa a morocco da yawa kenan sefardid jews wanda suke daga baya suke hijira suka koma isra'ila har yanzu Morocco akwai sauran Yahudawa akwai kuma gidaje na Yahudawa masu dogon tarihi wanda wanda suke cikin Isra'ila suna mai tarihi ke zuwa ga Morocco asali wanda suke a a Portugal ne da Senegal a da Spain wanda aka kore su wanda wato sarakunan Kirista da suka ci Spain suka kore su saboda su Kirista sun ba ba wani musulmi ko Kirista zaɓi ya zauna tare da su ba sai dai ya bar addinin sai dawo addinin Kirista ɗan da ko a kashe shi waɗansu su kuma suke hijira suka koma dola usmaniya haka zalika waɗanda suka yaɗu a cikin daulolin europe na arewa na gabas su poland da hungary da sauransu da cikin almaniya allah ya sallaba musu hitler shi kuma da ya zo ya ce babu wanda suke bata duniya in ba yahudu ba saboda haka tsarkake duniya daga yahudu yana daga cikin abin da zai kawo ma duniya ci gaba saboda haka ya karkashe su ya karkashe su kisa wanda yake mai tsanani wanda har yanzu da suka samu daurin gindi a duniya wanda ya inkarin cewa hitler ya kashe su ma sai a ce ya yi laifi za a sai a kai shi kotu a america ko ingila in kai inkarin cewa hitler ya yi mummunan kisan kai ga yahudawa laifi ne a dokar sai ka yi fursuna saboda yanzu duniya ta zama an daure musu gindi to juyi ne allah yake kawo musu haka yake musu kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa balwanahum bil hasanati was sayyi'at mun yi musu jarabawa da kyawawan abubuwa da munanan abubuwa to wannan alƙawarin Allah ne cewa la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab kuma tarihin su ya nuna abinda tarihi ya tabbatar kenan wannan misdaqin da misdaqi ne ga alqur'ani cewa Allah ya faɗa haka cewa lalle zai tayar musu da wanda zai ɗanɗana musu mummunan azaba ba wani abu ne ba kuma saboda alkawari ne Allah ya yi da su da irin abubuwan da ya musu na ni'ima da irin fifita da ya musu na ba su shari'a da turo annabawa a cikin su rinka tunatar da su suna dawo da su cikin shari'a cewa in suka rike alkawarin Allah Allah zai cika alkawarinsa shi yasa kaga da wannan ayar Allah ya buɗe muhaqaba da Yahuda da bani Isra'il na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani Isra'il kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufu bi ahadi ya ku bani Isra'il ku tuna alkawarin da ne muku wato wanda ne da iyayenku ku cika alkawari na in cika muku alkawari kuma farkon suratul isra abin da take ambatawa kenan wai inda Allah ta'ala yake cewa la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna uluwan kabira za ku barna a bayan kasa sau biyu kuma za ku yi girman kai girman kai ne girma kowanne barna da suka yi Allah madaukakin sarki ya ce ga hukubar da zai musu to Allah ya yi musu haka ne da ya sanya wanda zai ɗanɗana musu azaba domin Allah sari'ul iqabi wanda yake nuna abin da yakan samu al'umma na wato jabbiranci jabbirawa yana daga cikin ukubar Allah akan saban da al'umma take in Allah ya kawo ma al'umma shugaba jabbiri ne ɗanɗana musu azaba bakar azaba kowa yana wayo Allah to wannan wato ukuba ce daga Allah jalla wa'ala akan sabo maganin wannan a kowa ga Allah maganin wannan sai al'umma ta koma ga Allah shi yasa Allah ya ce wa innahu laghafurur rahim kuma shine yawan gafara ne mai jin kai shi yasa kaga yayin da suka bani Isra'ila a cikin tarihin su suka musulunta suka zo suka karba a hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ba su karama Allah ya ba su tsari Allah ya ba su ɗaukaka suka samu ɗaukaka kamar yadda ya samu ya faru ga sahabbai da yahudawa wanda suka musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama to manya manyan sahabbai kamar abdullahi bin salam an masa bishara da aljanna to haka Allah ta'ala yake Allah mai gaggawar ukuba ne dan kada kai sake kai sassauci da iyakokin Allah kada kai sassauci da iyakokin Allah ka rinka ganin zaka yi abin da kake so kana yi Allah zai maka bulala bulala Allah kuma mai tsananci mai bulala Allah kuma mai zafi ce wa innahu laghafurur rahim amma kuma shi Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kana tuba sai ka same shi mai karban ka ne Allah ya ce ya rarraba bani Isra'il al'umma al'umma al'umma al'umma ya fassara ta da cewa minhum salihuna wa minhum duna zalik ma'ana akwai salihai salihai al'umma ne wato waɗanda suke na kirki wa minhum duna zalik akwai wanda suke ko ba haka suke ba fasikai wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at wannan ishara ne da jarabawar da Allah madaukakin sarki ya rinke musu ya rinke mu wannan al'umma wata ran ya jarabta su da kyakkyawa wata ran kuma ya jarabta su da mummuna domin dama Allah madaukakin sarki da kyakkyawa da mummuna da Allah ya kawo duk jarabawa ce wa nabluukum bil khairi bil khairi wash sharri fitna mune muku jarabawa da alkhairi da sharri duk a matsayin fitina ibtila'i jarabawa domin Allah ya gani ko ne Allah yake dubawa ya ga wane ne zai yi shi da gaskiya wani ne kuma zai zama mai sako Allah ya ce maqsudin jarabawar da ya musu la'allahum yarji'un dan su dawo domin su mutane ne wanda suke akan shari'a suka batta to Allah yana nufi wannan jarabawar dan su dawo ya zuwa ga shari'a duk fa wannan fa Allah ta'ala yana yin wa'azi ne domin sura ce wannan da Allah ta'ala yake yin wa'azi ga mu wannan al'umma bani Isra'il sun kasance su ne zababbun Allah amma da suka faɗi jarabawar Allah suka zamanto su ne wanda waɗannan la'ana take faɗuwa kansu to mu wannan al'umma mu ne yar al'umma idan muka idan muka idan muka ba mu cika alƙawarin Allah ba muka yi wance kali da alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma irin abin da zai same su shi zai same mu ko ashaddu ko wanda ya wannan domin sunnar Allah ba ta canza wannan duk bayani na sunnar Allah jin daɗin wannan rayuwar duniya ita ce al'adina makusanciya ita duniya wa yaquluna sayughfaru lana suna cewa ai da sanu za a gafarta mana zunubanmu wa in na yaquluna sayughfaru lana suna cewa da sanu za a gafarta mana zunubanmu wa in ya'tihim aradun mithluhu ya'khudhu idan wani amfanin na duniya ya sake zuwa musu irin wannan sai su karɓi shi alam yukhaf alaihim mithaqul kitabi shin ba a riki alƙawarin littafi akan su ba Allah ya kulu ala Allah innal haq kan cewar kada su faɗi wani abu dangane da Allah in ba gaskiya ba wa darasu ma fihi kuma suka karanta abin da ke cikin sa wa darul akhirah idan lahira khairun lil ladina yattaqun shine fa alkhairi da masu tsoron Allah afala ta'qilun dan me ba za ku hankalta ku gane haka ba والذين يمسكون بالكتاب وأنهم قد سكيرئوا للتافي وأقاموا الصلاة سكت سيد سلا إنا لا نضيع أجر المصلحين من الذي با ما توضع تلادا ما سكيو تتاوى ما سين جارا الله تعالى يباد لابار تشور ya rarraba su al'umma al'umma sai ya ba da labarin waɗanda suka zamanto daga bayan baya yaya suka kasance cikin yahudawa akwai na kirki akwai wanda ba na kirki ba to da tafiya ce tafiya sai aka bar waɗansu 'yan baya masu ci da addini shine ya kudu na araba hadal adina suna karɓar amfanin wannan wato suna karɓar jin daɗin wannan makaskanciyar wato wadda take ita ce mafi kusa ita ce duniya suna karɓar abin jin daɗin duniya su sayar da addinin Allah wato su koyi addinin Allah domin amfanin duniya amfanin duniyar da suke samu shine shugabanci domin inda za su bayyana ayoyin Allah za a gane kan cewa gaskiya tana hannun addinin musulunci da zo domin wannan ishara ne ga wanda suke ga zamani da annabi wanda za su zo daga baya a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu suna karban suna ci da addini su karba abin duniya kuma suna cewa sayyid farrana ai za a gafarta mana gururi kenan suna safan Allah sun san safan Allah suke suna musanya ayoyinsa da abun duniya kuma suna cewa ai zafara za ta zo mana wa in yatihim aradun mithluhu ya'khudhu idan wani amfani irin sa ya sake zuwa musu na duniya sai su sake karban sa wato ba sa tuba Allah ya ce anan sai Allah ya musu wa'azi su waɗannan ba a ɗauki alƙawari daga gare su ba alƙawarin littafi kan cewa kada su faɗi komai dangane da Allah in ba gaskiya ba kuma sun karanta littafin ishara da abin da suke biyu na karatun littafi domin abin da aka san su da shi kenan wato alhabar a'a wato gidan ibadar su ma ana ce musu midrash ko a ce masa baitul midrash wurin zuwa a karanta littafin Allah to suna karanta littafin Allah suna ganin abin da Allah ta'ala yake faɗa na tunatar da su da riko da alƙawarin Allah shin ba su wannan bane wadarul akhirah gidan lahira kuwa shine yafi ga waɗanda suka ji tsoron Allah ga wanda suke jin tsoron Allah dan ne ku ba ku hankalta ishara ga cewa waɗannan ba sa jin tsoron Allah domin da sun ji tsoron Allah za su zaɓi lahira akan duniya saboda ita ce tafi alhairi ita ce kuma tafi dawwama sannan Allah ta'ala ya yi iltifati ga waɗanda ake karanta musu alkur'ani to ku da kuke jin wannan kissar afala ta'qilun dan ne ba za ku hankalta ba ku gane lahira ta ku duniya domin duniya ita ce take hana ku yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam duniyar da ta tabbatar muku da kuke ganin kuna samun matsayi a cikinta dan ne ba za ku yi hankali ku gane cewa lahira ta fi wannan ba kuma sannan yayin da mutum ya nemi lahira wannan bai nuna kan ba zai samu duniyar ba domin abin da Allah ta'ala ya rubuta masa na duniyar dole zai zo masa sau da yawa mutum yana kawazuci yana wato rashin haƙuri ne zai sashi arzikin abin da Allah ya rubuta masa sawa'un ɗaukaka ce ko wani samu ne a nan duniyar idan da ya yi haƙuri wajen bin Allah wajen neman lahirar wannan abin zai zo masa sai ya haƙuri ya tafi zuwa ga wannan abin ta hanyar haram sai ya je ya fada cikin halaka ya rasa lahira ya rasa duniyar domin ba abin da zai zo masa na duniya sai abin da Allah ya rubuta masa wata iya da ya yi haƙuri ma da abin da zai zo masa sai ya fi wannan amma rashin haƙurinsa sai zai kema abin da yake ba zai kawo masa alkhairi ba shi yasa Allah ta'ala ya yi wa'azi gare mu yace afala ta'qilun ya ku wanda ake karanta muku alqur'ani me yasa ba ku hankali me yasa ba ku hankalta ko yaushe alqur'ani yana so mu rinda amfani da hankalin mu domin yayin da mutum ya san cewar lahira ta fi alhairi ta fi dawwama bai kamata lahira bai kamata kan abin da yake ba shi da tabbas mu je ya yi asara ya tabar da rabonsa wanda ke shi dindindin wanda ke shi ne rabon lahira to sannan Allah ta'ala ya ce amma waɗanda suka yi waɗanda suke riko da littafi wato ma'ana suna da ilimin littafi kuma suna aiki da shi kuma suka tsayar da sallah Allah ya ce ba ma tala ladan masu islahi al-muslihun shine masu islahi wato masu gyara al'amari wannan shine masu waɗannan su ne masu gyara masu gyaran masu gyaran duniya su ne masu riko da littafin Allah masu tsaye da sallah wanda suke cewa a zo a gyara duniya da sunan addini waɗannan su ne masu kawo gyara a duniya su ne kuma wanda Allah ba zai ta gyara ladan su ba amma duk waɗansu wanda suke faɗan kalimat kyawawan kalmomi na kan cewa mu ne masu kawo wa duniya ci gaba mu ne masu gyara gani mu ne masu kawo gyara a cikin al'umma idan dai ba riko suke da littafin Allah ba ba kuma cewa suke a tsayar da sallah ba wannan duk kalma ce wadda ta ƙarya kuma barna suke yi ba gyara ba waɗanda suke gyara su ne waɗannan wanda Allah ta'ala ya ambace su Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقرا القران فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرا القران فيشقى ولا تجعلنا من الخاسرين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفاسرين الفائزين واجعلنا من أتقائك من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن, ولمن نحبه فيك ولمن أحبنا فيك اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب, رب العالمين